قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين sai Allah ya ce wa Iblis bayan ya sujada ga annabi Adam, me yasa kuma me ya hana kai sujada tare da mala'ikun da suka yi sujada don biyayya ga umarni na